والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السلام ورحمة الله نعم البلاغة الواضحة الكبر الجرد من إلقاء الكبر يا منا إلى الشيء الجرد من إلقاء الكبر wato dalilin da ya sanya wato da ke sanya ake jefa labari in za a jefa kabar akwai gar wato duk wani mai jefa labari ba wai yana jefawa bane haka nan kawai dole yana so ya cimma wasu abubuwa ne daga ciki akwai fa'idatul kabar ko shi fa'idatul Shi shine ka ba mutum labari asalin abin da bai sani ba kamar Allah da ya ba da ya ba manzo Allah tarihin annabi Musa ko me yasa ya bashi tarihin mai yasa ba shi tarihin sauran annaba zai ce tilka min an ba'il gaibi nuji ha ilai ma kunta alamu ha anta wala qawmuka din qabli hadha wannan yana daga cikin labarukan gaibi muka yi wahayin shi zuwa gare ka kaga ba kasance ka san shi ba da kai da mutanen ka kafin wannan lokacin kaga shi an jefa ma annabi labari wanda da can bai sani ba to annabi ya fa'ida cikin labarin fa'idatul khabar sannan akwai lazimul fa'ida shi lazimul fa'ida shi ne ka nuna wa mutumin ka gaya wa mutumin labari ka nuna mai kasan halin da yake ciki jiya ka yi tafiya zuwa kano safarta ila kano bil am ah, to yanzu kana ba mutumin labarin abin da bai sani ba ne bayan shi ya tafiya kano da kanshi mutumin da ya tafi kano sai kuma kake safarta ila kano ko ka ce wa mutum mata abuka bil ams ko tufiya abuka bil ams mahaifinka ya rasu jiya to ai mutum shine mahaifinka ya rasu kuma dama shi ya kowa sanin mahaifin shi ya rasu ko to yanzu me ne yake so me yake so me yake so shi da ake bashi labarin mahaifin shi ya rasu ana so a bashi labarin lazimul fa'ida shine shi mutumin da yake ba da labari yana so ya nuna ma wanda abin ya sama na san halin da kake ciki shine lazimin fa'ida A gano na yawa أنا أشكم بعض بسم da الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن misali na biyar na ƙarshe. على الأخيرة kullum تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة ذاك ga mai magana a cikin kowanne daga ciki ba wai yana nufin fa'idar kabar bane ko ba wai yana nufin lazimul fa'ida bane wa fi yaqsudu ila ashiya ukura kawai yana nufin wasu abubuwa daban ne ya hal da bai wanda mai hankali ke iya leko shi ya gano wayar yarmauha yana ɗan iya wurkito shi daga siyaki na magana ma ya haya alburmuki ya haya alburmuki a cikin misali na biyar la an yumbi a rashid lima wasala ilayhi halu ba wai yana so ya ba rashin labarin abinda halin zai kai gare shi bane zawul qurbahu da halin dangin za. min az-zill wa shiga na ainihin kaskanci da da wulakanci ba so yake nuna ma ainihin sarki irin halin da ya sadu zuwa gare shi ba ai sarkin ya sani sarkin shi yasa aka kama shi aka daure shi da shi da zuri'a shi gaba daya an gane aka wulakanta su alhali su da manya-manya ne a cikin daula na banu abbas ya haya alburbuki babba ne sosai kabilansa baramika manya-manya ne a cikin kabila na a cikin sarauta na banu abbas domin banu abbas daga cikin kuskuren suka yi a wajen mulkinsu sun ɗauko ajamawa sun ba su manya-manyan mukamai har waziri to kuma ajamawa suna tabarna suna ta shigo da bidiyoyi da kafirci a cikin dauran banu abbas kin sa dauran banu abbas da suke da a wasu ahlul baiti ne sun fi kowa samun matsala ta janibin akida akidar mutazilanci akidar ainihin jami'anci akidar kaza duk ya samu ya kutso kai cikin akidar a cikin banu abbas saboda wayannan yan baramika kusan yan baramika zindiƙai ne su a lokacin da shi a rashid ya gane cewa 'yan baramika suna masa kafan ungulu shi ne sai shi rashid din sai kama shi ya hayata shugabansu sai ya kulle gaba daya ya kaskantar da wannan kabila ta baramika suna da wannan ayi to tun da shi sarkin shi yasa aka kama su aka kaskantar da su to sai kuma ga shi shi ya hayata yana ba sarkin labarin irin halin da 'yan baramika suka kutsa kai to yanzu labarin da yake ba yana so ya ba sarki ya fa'idantu da sun kamar ne ko lazimul fa'ida lazimul fa'ida ne ya nuna wa sarkin ya san halin da a halin da yake ciki la shi ne ya cewa ba haka bari hmm. la ya du an bi al-rashid ba wani yana so ya ba al-rashid labarin ma wasala halin ba hmm. da abinda halin shi ya kai ba da halin dangin shi na kusa na kaskanci da wulakanci ne Allah da shi ruwan da zai amara bin domin da shi kashe umarni da shi shi da shi shi ya fi cancanta ya san halin da baramikawa suke ciki na shi ya wulakanta su Wala ولا يريد كذلك أن يريده أنه عالم بحال Ba باوي yana so ya fa'idantar da shi cewa ya san halin kanshi bane wa zawi qurbati eh wannan wanda kuma dangin zawi qurbati wa zawi karabati da dangin sa na kusa ba yana so ya bashi labarin haka bane tunda ya ce innal barabikata allazina rumu ladaika eh, ya ce nani wajen innal barabikata eh, allazina rumu ladaika bidahiya sufur wujuhi alayhim kil'ul mazallatu badiya yake innal baramika lalle baramikawa allazina rumu ladaika ilahiya wanda aka musi wanda aka jefa su gaba gare ka da musibu wanda aka jefa su gaba gare ka da musibu su baranikawa ga sunan sufur ruju ga sunan fuskar yayi fatfatsi khilqul mazallati badiya alaihim rigan kaskanci ya bayyana a gare su innal barabika allazina rumu ladaika bidahiya lallai barabika innal barabika allazina da na rumu da zai kafi dangiya lallai baramikawa wa'inda aka jefa su gaba gari ka da wulatanci da musiba ga sunan sufurin hudu fuskar da sun yi kaska sun kaska sun yi fatwasi khilkul mazallar tibadiya a rai tufafi na kaskanci ya bayyana gare su to ga nan wajen yana gaya wa sarki ne ba lallai baramikawa ga shi tufafin kaskanci ya bayyana gare su kuma an jefa su gaba gari da musiba a nan wajen ba fa'idar su kabar ba kina sarki ya san da abun ba kuma yana so ya nuna wa sarki sarki na san abin da kai mutane na bane a'a ba shi bane me amfanin wannan magana na ta'difuhu wa yastarhamu wato yana neman sa shi ne yana neman rahaman shi kamar wannan labarin da yake ba sarki kamar yana roƙon shi ne dan Allah ka tausaya mana mun kaskanta yana fatan tausayawar shi sa'an yuzbiya ilai ana fatan ya karkata zuwa gare shi ya koma zuwa ka alkhairi biki da shi wal ataf alai da kuma tausasawa a gare shi yana so ya koma zuwa farki ya koma zuwa ga tausawa. kenan menene karin a nan wajen menene manufa na jefa wannan labari shi ne izharul al-istirham hmm. manufar shi ne al-istirham ya ba da wannan saboda yana neman tausasawa sarki shi sa ya ba sarki wannan labarin ba wai ya ba sarki wannan labarin da wanda dalili bane a da Allah sarki tausaya mun kaga halin da mutane yake ciki kai ka farko wasa da halin an gane ko na'am wa fil wa a cikin misali na shida Ya yusuf zakariya alaihi salam zakariya alaihi salam yana tuffa halin sa yana bayyana da rauninsa sa wanda fadi kuma da wasu yana bayyana da karewar karfin shi cewa ya Allah karfi na ya kare wa inni eh, rabbi inni wa hannun azu minni hmm. ya ubangiji lalle ni kashi na yi rauni wacce ta Allah ba kai kaina ya kundu da furfura inni wa hannun azu minni lalle ni kashi na yi rauni wacce ta Allah ba kai kaina ya kundu da furfura a gani walam akun bi du'a ayi ka rabbi shakiya ban kasance saboda addu'an ka tababbe ba ya ubangiji kaga nan wajen me yasa zakariya ke gaya ma Allah yana wa iyaz billah yana gaya ma Allah yana so ne yana fa'idu kamar yake yayi ya da shi yana gaya ma Allah abinda bai sani bane wa iyaz billah shin yana gaya ma Allah Allah ya san ya san abin da yake ciki la menene menene zakariya ke so ya cimma yana ba Allah wannan labari ne saboda ya bayyana da raunin shi a gaban Allah dan Allah ya taimake shi hmm. algardu huna min min ilqai hadha kabar huwa izharu da'af hmm. wato manufa na jefa wannan labari shine bayyana da rauni domin Allah ya san halin da yake cike ya taimaka mishi wal a'rabi fi misal eh, sabi yatahassar wa yuzhiru al shi ba a cikin misali na bakwai yana yin nadama yana bayyanar da bakin ciki wal gudun da dai bakin ciki akan rashin ɗansa wa falzati kalbi dan kabadi da kuma wani yanki na hantar shi dan shi kuma yanki na hantar shi wani yanki na zuciyarsa a ranar yana bayyanar da bakin ciki da damuwa yana cewa lamma da auto sabar ba a daka wal asa a jabal asa ɗau an wala mai jibi sabaru a lokacin da na kira haƙuri bayan ka bayan rasuwanka na kira haƙuri ina ta kira haƙuri ya zo wajena wal asa da bakin ciki ina ta kiran bakin ciki cewa ya zo wajena waye ya amsa a jabal asa ɗau'an sai bakin ciki ya amsa da garin dama da miƙa wuya na kira guda biyu na kira bakin ciki ya zo na kira haƙuri ya zo sai bakin ciki ya amsa da ganin dama amma haƙuri bai amsa ba kuna nuna ko kiran anan wajen ya kira mutane biyu da malam hakuri da malam bakin ciki sai malam bakin ciki ya amsa malam hakuri bai zo ba me yake nufi da rasuwa ya zo masa ya rasa dan da yake so sosai a lokacin ya yi ta kokarin ya hakuri hakuri ya kiwa amma kuma yana ta kokarin ya kore bakin ciki bakin ciki sai karin ruwa yake tare da shi nan ba yana nufin wai ya kira bakin cikin da gaske bane ko ya kira wani to anan yana ba da labari ne to me yake so ya cimma fa in yanka bi minka raja fa innahu sayabqa alayka alhuzn ma baqiya dahar idan kauna yake daga dawowanka to lallai da sandu bakin ciki zai wanzu matakar zamani ya wanzu to shi ne cewa ci ba kauye a nan wajen da yake wannan magana din a wato izharul hujum algardu min ilqai hadha al-kabar ne wa izharul hujum wal asa ne bayyanar da bakin ciki da damuwa akan rashin dansa yawa wa amru bin sulsum fil misal al-thamin shi ma amru bin sulsum a cikin misali na takwas kawu bi kawu yana alfahari da mutanensa wani imanahum min al yana takama da abin da ke tare da su tsananin yaki da karfi tsananin yaƙi da ƙarfi. a gani ne wannan izharul fakar kenan shi ne wanne iza balagal kitamu lana sabiyun ta kai da sabiyun takairu lahu jababil sajidina idan kananan yara yaro karami wanda aka yari karamin yaro jariri idan ya kai iza balaga sabiyun lana alkitam idan karamin yaro ya kai matakin yayewa ya kai matakin yayi da cikin mu da lahu jababil wato sarakuna yan kama karya sukan faɗi gare suna sujada sarakuna yan kama kariya suka faɗi gari suna sujana yaro karami wanda aka yayi a cikin kabilan mu sarakuna yan kama kariya na wasu kabilu faɗuwa suke suna sujana a gare shi a nan wajen yana so an bada da fa'ida kabar ne ko lazimul fa'ida me yake so wato izharul fakar yana bayyana da alfahari ne akan kabilansa cewa kabilansa sun fi kowace kabila daraja da kwarjini نعم نعم وطاير بن الحسين في المثال الأخير شو وطاير بن الحسين shi ba yana son wai ya ba da labari bane don fa'ida ta gaba ya husu amilahu ala nashati sai dai yana kwadaitar da yana motsar da gwamnati shi akan nishadi da dagewa jibayar karar wajen tara wajen tara kudin haraji an gani ya ga kamar gwamnati ya dan yi sakaci wajen tattaro kuɗin haraji ku ce za ki ɗan kwaɗe da shi akan wato akan tarawa kaga manufar kenan alhassu ala jiddi wal nishad algardu min ilkaga hadar kamar huwa alhassu wal jidd ala jiddi wal nishad a gan shi ne na walai da aqul hajati man bata na'ima walakin akuha man yabitu ala wajhi wato shi Dahir bin Hussein ya rubuta wasiƙa zuwa ga abbas bin musa alhaji daga cikin sarakuna na banu abbas ko sarakuna ku eh sarakuna na banu abbas a gani wakar da a hubi fi a fi ah, haraji fiye alhali ya masa jinkiri ya yi jinkiri wajen kawo harajin bangarensa gwamnan ya daɗe ya yi jinkiri da kawo ba sai ce masa walai da akula hajjaci man ba ta na'ima ba wai ɗan uwan bukata ba ne wanda ya kwana yana bacci idan mutum yana da bukata bai dace ya kwanta yana bacci ba walakin akuha man yabitu ala wajen sai dai dan wanda shine wanda yake kwana akan takatsantsan a gari kullum yana yana ainihin takatsantsan yana ainihin kulawa to a nan wajen yana yana ainihin alhasu alal jidd wal muwazaba kwadaitarwa akan kokari da kuma lazimta wal nashad da kuma nishadi wannan sune a garatin wa jami'u hadhihi al-afrad al-akhirah dukkan wa'annan manufofi na ƙarshe nama tufham min zakin kalam kawai ana fahimtar shi ne daga siyaƙin magana ba wai daga asalin tsarin shi ba asalin tsarin labari duk labarin duniya na asalin shi ana so a fa'idanci da abubuwa biyu in ma fa'ida kabar ko da fa'ida duk wani abin da ba wannan ba ya fita daga asali ana fahimtar shi ne daga siyaƙi da kuma ƙarina sai magana wannan manufar shi al-istirham wannan manufashi alhassu ala da jid wannan manufashi da sauran zai kowane da akwai agrafin shi eh. kenan a matsayin ka na ɗalibin balaga ma idan ka ga mutum ya baka labari sai ka nemo menene menene kar labarin to wani da yake ban labarin nan menene manufar labarin da yake bani to kai da ɗalibin balaga amma da zarar an baka labari kace na amkau ka wuce ba ɗalibin balaga bane to labarin da ya bani din nan yana neman menene wannan labarin da ya bani alhassu alal jiddi ne wanda sha a wannan labarin da ya bani al-istirham ne wannan labarin da ya bani kaza kaza ne kai zaka duba siyaki ta magana sai ka duba labarin da aka baka ka san me ake so ka cimma yanzu mutum da ya gaya ya ce wallahi wani ya samu wani alhaji ce wallahi alhaji ka san halin da nake ci kuwa ce wallahi jali na ya kare yanzu gaba ɗaya banda da kuɗin ma da zan kasuwanci ne fa'ida na na ilka na wannan labari ga alhaji kaga ya yi haka ne dan neman taimako wajen alhaji kawai sai za sai ba alhaji labari alhaji ya ji halin da yake ciki ya taimaka mishi kun fahimta to kowane labari yana da manufa ba kawai mutum na sakin labari bane to kai zai ka duba siyaki magana yadda na fahimci maganar wani ga manufarsa na lage ba labarin nan na'am ya ga ya saurara ka tsaya ka saurara gaba ɗaya bayan ya gama saurarawa duka san inda ya nufa don wani ma ba abu da ka nufa ba ne wani kai kana nufin wani abu girma shi kawai sai ce wallahi kawai hamsin nake so gaba kawai zai sha kuɗi sai ka ɗauka yana nufin gaba ɗaya kuɗi ne da yawa ƙarshen magana zai gama wani abu da zai ke nema wajen ka wani ya taɓa tashi masallaci haka zai yi bayani sai aka fara tarwatsewa ya ce yana neman taimako ya ce daga ba ai taimakon da yake nema shi ne a taya shi addu'a yin kidnapping ɗan uwan shi kuma gaskiya da kuma ya ji bar eh to sai mutane ba su tsaya sun

an gane ku isma aidan su ma suna jarra na suna fa'ala bi ka sani kina hmm. hurufu jar suna da yawa bayan wanda ka sani akwai wasu hurufu jar din ko bawul qasam billahi ko wawul qasam wallahi ko wallahi idza insha ha a ah, wal fajr duwa innan wal fajr wal shamsi wa duhaha to su wa'annan gaba daya wa duwa wa kitabi masud wannan wawul din shi ma yana daga cikin huruful jar wawul qasam tawul qasam tallahi la dan aznamakum da an tuwallu mudiri tallahi Kana shi ma wannan tawul qasam aidan ka sani duk huruful jar na'am lakin takhussu ta'a bismillah idza ta'ajjabta bil ishtibai hmm. sai dai ta'un yana ce barka da da sunan Allah hmm. shi ta'un shi da sunan Allah kawai ke tallahi za ta ba a cewa tarrahman tarrahim talqudus a gani kawai ta'un ya ɓanta da tallahi lakidan na zamakon ba tarrahman ba tarrahim a gani idan ka yi ta'ajjubi da lashi ba ba tare da wani rikici ba a gani idan ka yi mamaki ana amfani da ta'un din galiban wajen ta'ajjub idan mutum ya yi mamaki zai ya rantse saboda mamakin da yadda nan annabi ibrahim da ya mamakin mutanensa suna bautan gunki da baya ci baya magana baya komai ce wallahi tallahi da hakun haka wallahi zan zan yi zan yi kaifi ga gumakan ku bayan kun juya ku tafi an gane karatu zan kaga karatu na da amfani karatun nahawu na da amfani sosai kuma mutum ya ta karantawa ya zurfafa sosai kare ya zama to kawai iyakacin abin da ya sani hurufun jar su ne wanda ya karanta a nahul wadir su kaɗai sani ta kuma hurufin jar da yawa wanda wa karanta ga wayannan da ga hurufin kasan gaba ɗaya suna cikin hurufin jar kuna ne sa'annan bayan wannan kuma ga irin su jawabin kasan jawabin kasan shi ma yana ciki in an yi rantsuwa to jawabin rantsuwan abin nan kai ba shi ba abin nan shi rantsuwa ne ke son kai shi kan shi karkar rantsuwa هو الأصل والأصل هو هو إن الإنسان لفي خسر تشوف أنه الأصل إذا هذا الشيء غلط وأنا شيء تشوف أنا تشوف رب الجار بدي أبوه أنا وقول هذا الله كذا يقول وأنا أباك نعم نعم وروح القسم وروح القسم زر الاسم الباء القسم سنة اقول لك هنا زنا باء القسم وواو دواء القسم وتاء دواء القسم أيضا فعلني lakin ta kusurta a bilismillah sai dai ta'un yana cebanta da sunan Allah hmm, za ta ajabta idan kai ta'ajjubi ba tare da zuci ba Thank hmm. eh. you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تصنى وتجمع وتؤنث وتذكر ذكر ضمير ضمير wato ana yin ana biyin dawa ana kuma yin jami'a ana biyin dawa kuma ana jami'i ana yin ta'anisi ana yin tazkiri ana yin tazkirin damir shi ya ta'adda da harfin jar cikin abin da yake ta'addanci da harfin jar نسمى المفعول بند اسم المفعول أغاني أنا مير شي مثنى أنا مير شي جمعي أنا مير شي مكشي أنا مير شي نمجي من شي الدمير فيما يتأدى أشياء أظن ذيك يتأدى شيء تعرفي حرف الجر باسم المفعول المفعول وفعيل كما أقول بما يتأدى بحرف الجر بند اسم المفعول بند فعيل نعم قد يجيء بمعنى الفاعل shi fa’il ɗin nan yakan zo da ma’anin fa’il fa’il da ma’anin fa’il rahim bi ma’ana arrahim kamar rahim da ma’anin arrahim wa bi ma’anin maf'ul kuma yakan zo da ma’anin al-maf'il al-qatil bi ma’anin maqtul hadha hmm. huwa al-qatil ay hadha huwa al-maqtul shi qatil yakan zo da ma’anin maqtul wa amma ma zada amma abin da ya karkan thulathi fa zada riki an tada'a fi mudari'ihi mima wato abin da yake kare shi shi da ka sanya mimun a cikin mudari'insa eh, mimal madmum mimun mai don ma an gane ku mawdi'a harfin mudari'a duk abin da ya karu kansa kan harfa uku in ana so a yi ismul fa'il din shi duk abin da ya karu kansu lafi shine a cire harfan mudari'i a mai da shi mimun mai don ma sannan a sanya a sanya miru ma qabla akhiri a sanya kasara kusa da karshen shi game da ismul fa'il ko ismul fa'il za a sa mai kasara kusa da karshe kama ce iska ka fara iska ka fara mai ismul fa'il din shi yastaghfiru yastaghfiru ko in yasta ce yastaghfiru kaga an mai da shi mudari duk wani fi'ili wanda ya tsara kan harfa uku za a mai da shi mudari sai a cire harfan mudari a sa mimu mai don ma a sa kisra kusa da karshe wannan shi ne izol fayil ɗin shi kamar ga fiye sai a cire yawon sai zama mus sai kasara mus ta fiye mai neman gafara fiye mai neman gafara in kasara sai a mini ina ce ka nemo izol fayil na in kasara sai ka ce yankasiru to wannan yankasiru ka cire harfa mudari ka sa mimu mai don ma. suka sa kizara munkasirun munkasirun an gane ku to haka ake yi in za a yi ismul fa'il an zara an zara hu yunziru hu sai a cire wanda a ce munzir me ma'ana munzir eh? munzir mai gargadi mai yin aikin ismul fa'il munzir mai gargadi munzir mai gargadi a sa kisra dole a sa kisra kusa da ƙarshe in an sa a kusa da ƙarshe ya zama wani abu daban ba munzar ya zama ismul maf'ul ismul maf'ul an gane wannan ko so da haka fanzur kaifa kana aqibatul mu'min munzari ne fasara kenan fanzur kaifa kana aiki munzari wanda munzari. ka duba karshen ka duba yadda karshen wayewa wanda ake wa gargaɗi su maful ne amma in in wani yace manzur kai fa da haƙi batul munziri mai gargaɗin kenan shine manzan to dole ne mu ce san bambanci tsakanin wannan an sa kasara wannan an sa fasaha an gane ku yawwa lallahu mukrim mukrim mai akarama yukrimu mukrim wa mukram kaga mukrim zo fara mai karramawa مكرم مكرم كون وانت اجي كرم ابو كرم او مقول ومدحرج ايه دهرج اي دهرج يا كده بيمو اي زما مدحرج ازو فايل ومدحرج ازو مقول ومستخرج ده مستخرج وقد يستوي يستوي لفظ اسم الفاعل تو وين لوكشي ده لفظ اسم الفاعل ده اسم مفعول كذا ما دي دي في بعض المواضع او ساشن ورا ku gane ku? lafazin ismul fa'il da ismul maf'ul suka zama daidai a wasu wurare sai dai karina ne zai iya ayyana su in ka duba zaka mutum zai kasa ganewa ismul fa'il ne ko ismul maf'ul sai dai in ya kware zai duba karina na'am ka mujab ka mujab ajaba yujibu a gani nan wajen ajaba yujibu ah, kaga in za a yi zo abin da zai zama mujib ko mujib tunan wajen mujab abin amsar addu'an shi wa munjab ai shi wannan izo fa'il din zai za ka gane na ajaba ajaba yujibu mujib mujib izo fa'il mujab kuma izo maf'ul wani abin da yake magana mujab din nan za a iya gane shi amma kaman injaba yanjabu injaba yanjabu ne mudari shi sai za a yi fito bayan ba za a yi za a cire harfa mudari a sami munjab a cewa munjab injaba yanjabu munjab wanda asalin shi za a mai da shi asali a jaba asalin injaba in jayaba in jayaba ala wajen ifta'ala yan jayibu yan jayibu don ya'u wanda asalin alifu din yan jayibu ala wazani yafta ilu idan mun jayibun mun jayibun to me za ka mai da mun jayibun ya kuma mun jahab saboda wannan fasaha da ke kusa da ya'un mun ja mun ja yi to wannan fasaha ja din nan fasaha da ke kusa da ya'un bai yi munasaba da ya'un ba to so haka wannan ya'un din bai yi munasaba da fasaha ba sai a cire wannan ya'un sai a mai da da alif dan munasaba da fata idan munjab da munjayibun ne in jayaba munje munjab yi munjayibun sai kuma munjab to munjab din nan iso fa'il ne dan munjayibun ne sannan kuma akwai in jayaba yanjayibu munjayabun munjayabun a gane ku zaɓaɓa munjab in sun ba ne mun jaye mun ne sai zan mun munjab kunari to duka gaba ɗaya mun ne amma karina ne zai nuna mana al'amari ne wa muhtar kan kama muhtar iftara yaktaru ya za a yi abin da ne sai a mai da ya za a yi iftara yaktaru ya ya izo fa'il na wani harfa mudari za a goge shi a sa biyu mai damma munjab kawai a mai muktar to shi wannan muktar din ba ya ƙunshi muktayirun ko muktayarun muktayirun ko muktayarun iktara tsaru muktar iktayara yaktayiru iktayara yaktayiru sai a cire harfin mutane a sami mai zan muktayirun zaɓaɓɓe mai zaɓi mai zaɓa muktayirun in ji wanda za a zaɓa ne zan muktayirun to saboda an samu harfin illa a wannan ta'utin yana da wasu lifata sannan sai ga ya'un gaban shi ya'un wato fata ya'un bai munasaba da fata ba sai a goge ya'un a sa mata alif a ganin su to ne. to muktar din nan dole sai ka bincika shi muktar wato mai zaba ne mai zabi ne ko muktar abin zabi kuma yake to shi muktar zabi ne kawai zan mazar ya zan mazar kawai muktar shi zabi ne wajen kad da in kada yan kadu in kada yan kadu to sai zan mun kad ito fa'il asalin shi ishwa'izu maful munqad asalin shi daga in qayad in qada in qad in qiyad in qayada yanqayidu munqayidun munqayidun in qayada yanqayidu munqayidun ko munqayidun munqayidun bai mika wuya munqayidun abun mika mu wuya ko wa mutar da mutar shi ma mutar ba asalin istarra istarra ya ka fiye da sa'un ya koma sa'un istarra istarara istarara ifta'ala yaftariru yafta'iru sai zama mutarirun mutarirun sai zama mutar wanda ya mutu mutsariru wanda ya matsu sai zan Za a guda biyu sun haɗu suna da wasari to gaba ɗaya za a sai a sa matsayin sukun a indiya shi zai zama mutsarru to mutsarru ne ka ɗauki mutsariru kuma ka ɗauki mutsarru wanda ya matsu ko wanda ko abin matsuwa wato ko shi ya matsu ko kuma ito mafkul ɗin shi famannin ɗurra hmm. an gani wa mu'tad da mu'tadidun ya atadidu mu'tadidun ya atadidu sai a cire yawon wasa mu'tadidun sai kuma mu'taddu saboda harfa biyu suna haɗu masu wasanni darin darin sai a samu ɗaya sukun sai zama mu'tad wa musab shi ma abu da musab wa musab da dai musab da musab dai wa musab fi eh, da musab fi wa munjab wa munjab fi anhu wa yaktalifu at-taqdir duka wayan gaba ɗaya taqdiri ne ke sabawa an ga in ka dube su za ka manzuri kama ɗaya amma taqdiri ne da ƙarina ke bambanta su na'am sau بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني عشر درس هنا قوم شابيو الفيل الثلاثي المزيد فيه فيل الثلاثي وذاك مقاري وأقسامه درب رفنشي وبعض أوزانه لو تساشا مأوننسا أمثلة كسر الغلام الأولى yaro ya karya ice yaro ya karya ice kaga asaluhu maza eh asaluhu kasara kaga zo ne ya zama kasara an ƙara mai an ƙara tadif to kasara ala wazani fa'ala kenan kasara ala wazani fa'ala qatala al-muslimu al-mushrika musulmi ya yake mushriki qatala yuqatilu qatala ala wazani fa'ala sanar al-aghniya ila fukara a ahsana ay af'ala af'ala nam takassara al-ud ice ya kankare ta tafa'ala an ƙara ta'un an ƙara tadif takassara kafirai sun yaki juna ala wajen tafa'ala an ƙara ta'ul da mai da maza alif a tsakiya ta'ul farko an ƙara maza alif tsakiya in kada alhabalu igiya ya yanke in kada daga kada ya ƙara an ƙara hamza ai ba cewa ba cewa alifu a farko bila ce hamza ce wasu hamza in kada a yankade in kada a wannan hamza da kuma nunu ala wajen in fa'ala duk wani abin da aka ƙara a nan wajen za ga ya fito a ma'auni kaga an ƙara hamza da dunin gashi na in fa'ala ikitara batin sa'a a nan ba a lissafawa da ta'uta ne ikitara ba ikitara ba daga ƙaruba ƙaruba mai ƙara an ƙara hamza a farko da kuma ta'u a tsakiya sai zama kamar zaga ga hamza ne a farko ga ta'u a tsakiya ista'ala ista'ala ihmarar wajen gulam fuskan yaro ya yi jajawar daga hamira hamira sai zama ihmarar an ƙara mai hamza a farko da tarihi ko if Allah if Allah in fata ne ba ba ko ya nemi abu da ƙofa daga fataha fataha sai an ƙara mai hamza benin da ta'un ba shi na istaf'ala da abin da ƙara na za shi ya fito daidai a can wajen sai eh, insha Allah ne wancan mushriku shi ma aka ce mushrik ya zama wannan mushrik wancan mushriku a mushrik da shi wai da shi dama mushrik shi yana fitowa a hmm. ashiraka yushriku mushrik mushrik mushrik eh shi da zai ga cewa shi kasar abin da ya tsaya abu ɗaya bane Allah من canza fasarar ya canza خلاصة التاسع خلاصة نعم إيه آه، يؤخذ الأمر من المضارع المجزوم أنا شروع في الأمر لقى مضارع مجزوم بهذه حرف المضارعة تجي ثانيا شاء بحرف مضارع من أوله لقى فرقون in kana ma ba da harfin mudari a mutaharrikan idan an shafa harfin mudari idan ya zama to abin da ke bayan harfin mudari mai wasali ne tarakta hu ala hali in an shafa harfin mudari ya zama to gaban harfin mudari abin da ke gaban harfin mudari mai wasali ne kamar shi yadda yake mataqulu fi lam yata'allam kamar ta'allama in za a ji al'amur sai a mai da shi mudari ya ta'allamu hmm. sai a sa lam sai zambi lam ya ta'allam in an sa lam din nan sai a cire lam a cire ya'un a cire lam a cire harfa mudari me ya rage abin da ya rage ai mai wasali ne ko to taraktahu ala hali sai ka bashi halin da yake ciki ta'allam ta'allama ya ta'allamu ta'allam wa in kana ma ba da sakinan eh kuma ga wani misali na ku ah. kamar kala ya kulu lam ya ƙul in ka cire lam ka cire harfin mudari ne zai rage ƙul in ka cire lam ka cire harfin mudari wato abin da ya rage mai wasali ne shi ke na kawai taraktahu ala halihi ƙul nama ya namu nam ba wani aiki da za ka yi in kana ma ba da wusa kinan idan abin da ke bayan shi mai sukun ne shi mai ɗauri ne ta awwalahu hamzata wasli sai ka ƙara hamzatu waslin a farkon shi masura mai kasara kamar lam yadrib eh, lam yadrib zaraba yadribu kasa lam yadrib lam yadrib ka cire lam ka cire ya'un me zai rage zadu zadu me wasalin shi sukun ai bai karantu ba fitin da zai karantu ba sai a sanya hamzatu wasalin a bakin ka zaka sa kasara amma a rubutu ba wasali shi hamzan ba za ka sa mai wasali ba amma a bakin ka kasara ne ezere kun na wannan ko jalasa ya jilisu lam ya jilis ijilis na'am fata fataha yaftahu lam yaftah ibta kenan da wanda ya zo kama wani yafiru da wanda ya zo kama wani yafalu dukan su menene duka za sa kasara ne ga hamza hmm. shi hamza din duk zai samu kasara da wanda ya zo yafiru kamar yadribu idrib da wanda ya zo yafalu kamar yaftahu ibta na'am lam yantali lam yantali shi ma shi ma an kira shi ma wanda gashi an kira lam aka kira harfu mudari sukun ne sai aka mai hamza yantali na'am illa idza kana madi ala salasati ahrufi sai dai ya kasance madin shi a harfa uku ne in madin shi harfa uku ne mudari shi ya kulu madin shi harfa uku kamar hasuna hasuna sharufa madi harfa uku mudari kuma ya kul kamar sharufa to idan ya zama to haka mai don ma ga ainihin to mudari shi sharufa ya shurufu hasuna ya sunu ko a na wajen to in ka zo sharufa ya shirgi zama lam ya shuru lam ya shuru sai a cire ya abin da lam da ya'un me zai rage sukun ba zai karantu ba a na wajen sai a ɗauko zuci wasal amma wani wasali mai donma sharufa ya shiru ba na ce ishirufa ba la akwai abinda malaman sarrafa ke cewa usurul intiqal min al-kasra ila donma usurul intiqal min al-kasra ila donma akwai wahala yadda mutum zai taka daga kasara ya shiga donma yana da wahala ga harshe in ga kasara to bai dace a samu donma a gaban shi ba a gani in ya zama wasalin farko wasu fata ne to na biyu lafiyar zama don ba a ƙa'idar da akwai wahalar intiƙali daga kasara zuwa don ma to za shi za ka sami don ma sharufa ya shurufu lam ya shuruf ko shuruf hasuna ya hasunu lam ya hasun ko husun kataba ya ktubu lam ya ktub nasara ya yansuru lam yansur unsur kaka ce yansur unsur a karka zaliman au mazluma na takunu alhamzatu za'ida inda iz madmuma wato hamza za'ida a lokacin zai zama to mai domma lam yaktub uktub na wa in kana madi arbata ahruj idan madi ya zama harfa hudu wa wazna afala to ga wani karatu yana da muhimmanci a idan madi ya zama harfa hudu kan ma wani af'ala kamar arsala azhaba kaga wannan ahsana ahsana kaga wannan madin harfa nawa ne hudu da ziyada na mai a farko hamza hamadu ka tsaye arsala arsala lahu muhammadan ahsana lahu ila nas to irin wannan a to idan an samu wannan mudari shi a ka'ida duwa da zo kama wani af'ala da hamza a farko da ziyada na hamza mudari'in zai samu don ma a farko kisra kusa da ƙarshe ka'ida shi kenan mudari zai samu ne don ma a farko kisra kusa da ƙarshe arsala bin shi yurfi lu ahsana yusinu a'ata yu'ti yu yu'ti yu to saboda sikal yi kuɗi yu na ce ba akwai dama usulul intiqal min al-kasra ila donma ka kasara ga donma to sai ya gaggawa a cikin donma sai a samu a samu khilfa akwai sikal a gane ko akwai sikal a sa wannan donma a wajen sai zama yuɗi da yuɗi ne to da zaran an samu hamza a farko ga maji to mudari in zai samu donma a farko kasara kusa da ƙarshe arsala yursilu a hasana yi husinu a ata yi hufi a gane ku abada abada yi hudu wannan shirin ka'ida da zarar kaga kaga mudariki farkon shi don ma kasara kusa da karshe to mai hamza ne a gane inna ma yuridu lahu li yuzhiba ankum rijsa yuzhiba zahaba yazhabu azhaba yuzhibu azhaba yuzhibu zahabtu ila albayt bai fasara shi na me na tafi gida azhabtuhu ila albayt na tafi da shi zuwa gida azhabtuhu na tafi da shi idan fi'ili lazim ne in an ƙara mai wannan hamza zai zama muta'addi in kuma muta'addi ne da mafulun guda ɗaya sai zama muta'addi da mafulun guda biyu in muta'addi da mafulun biyu sai zama muta'addi da mafulai da yawa an gano wannan shi ne ke cewa misali wata ƙorafi lam ofi zitta a wala huwa hamzata wata ƙaɗayin maftuha wata ƙorafi lam yufi lam ofi a asu yau in za ka yi amurin shi za ka dawo da wannan hamza ɗin a wajen amurin ba za ka same hamzatu wasu ba kun gani hmm. in za ka yi fiye amurin shi ba a same hamzatu wasu wannan hamzan nan da ka same hamzatu ƙaɗayin shi za ka dawo da shi hmm. kamar azhaba yuzhibu lam yuzhib daga ce azhib azhibhu ila albayt hadha alwalad azhibhu ila albayt ai ka tafiyar da shi gida kan wannan arsala yursilu lam yursil sai ce bi irsil sai bi arsil wannan hamzatu wasal din wanda baya faduwa shi wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ba za a ce wahsin ba حمزة هنا عيسي هر أبدا نعم. إيه. فتقول في لم يؤدي لذلك شيء قبل لم يؤدي لم يؤدي أعدي أحسن لأن أذنهما أعداء أحسن الله أعلم نعم كانت رؤيتها يجب أن يأتي كان لما كانت رؤيتها Allah shi taimake mu wa alaikum eh. eh, ka faɗa kai mai wakar su, da wani amfani. sai da ana ke yanzu kada ta ba mai tashi matsala a cikin su cewa ba za a yi ba zai ba sai in yana da wannan abin da ba Ya kowanne eh, suka yi hakan. Amma abin da ka duba shi ne wa za ka zaɓa da shi dukkan wanda ka zaɓa musulmi ne sai ka wahala to kan ya taimaka ka wahala kirista din ya gara ma ya zaɓa a cikin ya gara ma ya zaɓa tinubu ya rage na shi ku za ka wahala babu wani arme da ake da yake da wani karfi a cikin siyasa duk zaben gaba ɗaya namu ne to kuma ka zo kana wani magana wani mutum yayi ko ka ce yayi ko baka ce yayi ba mutane suna siyasa ba kai ka sa su ba abubuwa guda biyu ba na ganin mutum ya wahala kanshi akai ko ka ce wani jama'a ya kamata ku mi ya kamata yaran ku zage da yin boko neman kuɗi ne ko ka faɗa ko ka wajen sun neman kuɗi shi boko da aka malami wa da kanshi kai ta karantarwa ka kawai kowa da ka gani yanzu ba wanda bai san amfanin boko ba ka zo kana wani miƙewa ya kamata yanzu mu gane boko ba abun wasa bane wallahi ya fi ka bari maganar siyasa wani daga cikin su ma dalage ne da kake mana siya wani kuma daga cikin su yana nan yana bibiyar yan siyasa ta abubuwa kusan wanda kare ka ga mutum mafi yawan mutane suna harkar siyasa kai baka sani ba to kai da kake zaune kawai wani zai kira ma ne wannan siyasa zai kira ma sai ka miki <laughs> ka zo kai ba kana dan tsaya shi san shi ka kyale shi ya zai san shi a na duk wannan yin nasiyoyi akan wannan abun kusan amfani shi kaɗan ne ne a fahimta na wannan voter card din dai duk wanda bai yi ba zai zaɓe ba in kana da kan da za ka zaɓa zai ka nemi voter card ina ba san gane wannan da kuma duk ɗan takarar yanzu dai gasu nan dai ba wanda za ka ce dai kafiri bala za ka ce yanzu ba kafirai ne ga musulmai kaza an gani to malami ya zo ya bude yake ga wanda yake so ya fito yana yi to wani kuma yana iya tashi shi ma ga wanda yake so kaga matsala ne wanda yake ba baka wani wahala a kai dama abin da yake ba mutane wahala ce ga ga arna nan sun hada kan yan kan sun fito da wani candidate za su yanka musu gaba da sai a miƙe a masallaci a yi nasiha sai yan kan su mi taro sai sun gama da musulmi

shi ɗalibin suna ya ci gaba da karatun shi ya fi mai alkhairi ta karantarwa zama uba eh yan siyasan nan duka kai ƴaƴanka ne kai zaka kai ne zaka musu nasiha da gyara duk sanda ka nuna ba ruwanka da wani kuma yanzu ci zaɓe bai ruwan da ta shi ka ji ba ruwanka da shi ya zo ya ci zaɓe so <laughs> Allah ya zo ke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu